lokacin da wata babbar motar soja ta iso sansanin da ake kira kangamo kenan dauke da gwamman mutanen da aka kwaso daga makarantar ecole kirkisoidoyo da ke shiyar ya mai ta biyar wannan sabuwar unguwa da hukumomi suka kafa a matsayin wata mafakar wucin gadi na kunshe da ɗaruruwan ɗakunan tamfol da aka rarrabawa mutanen da ambaliyar ruwa ta ruguza gidajensu ni suna na balkisu umar mun kaila to wallahi sai da mu ce mun gode musu Allah zai saka musu da alheri mun taho alhamdulillah mun gode musu mun taho mun gani mun gode mun kawo godewa Allah zai saka musu da alheri inda ka samu ka tai kallabe sai ka tai kai ma yaran ka abinci tunda nan ga ba ka iya ce ka samu kuɗin taksi na zuwa nan ga har zuwa wadata shi kama bai kai mutum ya tai ya komo ka gani ko amma wallahi mun gode musu eh Ahmad Saini mun zo nan layya dacin uh, numero 5 mm. na shiga ciki ka na gansi ya duka suna ciki oh. to yaya kaga dakin ya muku ya ishe ku kuwa mm. oh alhamdulillah ya isa wallahi mm. ya isa zama cikin class muna mutuna ashirin yanzu eh, sakamai mai nazi ko ni yale sun samu dace. Sansanin ya tanadi famfunan ruwa da makarantar firamare yayin da a nan gaba za a yi jonin wutar lantarki. To amma malama Delu Usman na cewa akwai wani hanzari ba gudu ba. Muna da yara masu lakwal manya wanda ba su iya tsayawa nan ga sai sun shiga cikin yamai. Mu ku ba mu da abin hawa wanda za su tafiya da bisan shi. Ko ba gaskiya ba. Kuma muna da ƙanana wanda sai kirkise ne suke lakwal. Kuma su ma ba mu da abin da zan hau da su su Kenan wannan ne gwamnati zai diba. a mu ɗauka mun mataki bisan shi. Wasu ɗaruruwan mutanen da muka tarar a makarantar ta kirkiso ta biyu sun ce ba su ji daɗin tsarin da aka yi amfani da shi wajen tantance waɗanda za a baiwa mafaka a wannan sabon sansani ba. Maimuna Umaru, wallahi muna hali kaka muka. An ka kake kwashe mutane. Mutane duka su koma ceniya. su yi zaman su amma zama kadan za a yi na a kai mu ceniya a ba mu wuri da za mu zamna da marake kuma an ka taho wai wanda yana da eh, takardar gida za a kai sikin mu muna haya ne a yi mun koran kare ni suna na mun kai garba delegate kin sai dai kowa da mata da suna nan da maza sun sani da harkar kiku ku ne gidan haya ne muke ruwa yake mu yanzu ba mu san inda za mu tai ba dubban mutane ne ambaliyar ruwa ta raba da gidajen su a fadin kasar Nishar a bana sakamakon ruwan saman da aka tafka kamar da bakin kwarya yayin da a yankunan da kogin kwara ya ratsa ruwa ya haddasa babbar barna lamarin da ya tilasta wa jama'a tarewa a makarantu daban-daban sai dai kuma lura da kuratawar lokacin kammala babban hutun 'yan makaranta ya samu hukuntar Nijar kaddamar da shirin kwashe irin waɗannan mutane zuwa wata sabuwar mafaka su da mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar